ci gaba da karatunmu na kitab al muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah am malik rahimahullah za mu tashi babun jami'ul wudu' أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب جامع الوجوه حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستضابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار al'imam malik rahimahullah uh, ya ce babun jami'ul wudu'i uh, wannan babi ya kunshi batun abin da yake shine matattara da dukkan abin da yake da dangantaka da alwala to kaga tsarki ya shigo ciki da sauran ababe masu kama da haka ubaidullah bin yahya bin yahya al-laythi rahimahullah qala yace haddathani an malik mahaifinsa shi yahya bin yahya al-laythi rahimahullah wanda shi ɗalibi ne ga imam malik bin anas rahimahullah wanda wannan almuwatta din ruwaya sace ga malik rahimahullah قال عن هشام بن عروة شيكما الإمام مالك بن أنس رحمه الله أبو عبد الله جاء هشام bini urwata wanda tabi'i ne daga cikin tabi'ai an abihi shi kuma ga babansa ne urwatu bin zubair bin al alasdi al rahimahullah wanda shi ma tabi'i ne kale ce أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an tambaye shi anil istitaba game da sarki al-istitaba masdar ne na istataba yastatibu istitabatan asalinsa daga atib idan aka ce atib dukkan abin da yake tsarkakakke shi ya sa mata aka ce masa ne atib abin da yake kyakkyawa sai a ce masa atayib wanda kishi kishiyarsa shine al-khabith wanda yake mara kyau ta fuskar najasa ko ta fuskar zantowarsa abin haram Allah ce kulla al khabisu wat tayyib walau a'jabaka kasratu al khabis fattaqullaha ya ul al-babi la'allakum tuflihun wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha to aka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kan haka wadda sinun da ta'un da aka shiga cikin alistitaba wannan lil mubalaga domin nuna kaiwa mutuka wajen eh, samun tsarkakuwa din domin al'asal asin wata akan zo da suri talab domin nema idan ka ce ghafara ya yi gafara in ka ce istaghfara abin nufi ya nemi mai a masa gafara to idan ka ce istataba abin nufi ai ta tahara ma'ana ya yi tsarki ya sami tsarki cikakken tsarki haka idan ka ce alisti tsabatu ma'ana a attaƙaƙuwa tsarkakuwa domin nuna kaiwa mutuka wajen samun tsarkin to sai aka kira tsarkin da alisti tsabatu an gane faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace awala yajidu ahdukum thalathata ahdari shin ɗayan ku bai iya samun duwar watsu guda uku abin nufi ya yi tsarkin da su shi yasa al-istitaba hiya listijmaru bil ahjar wato shine yin tsarki da gusar da najasa da gusar da kazanta ta fuskar yin amfani da duwatsu to yayin da ake wannan tambaya sai manzala ce to shin ɗayan ku bai iya samun duwar watsu guda uku yayi tsarkin da su shine uh, a walid al-baji rahimahullah cikin al-muntaka yace manzo Allah yana nufi da haka sauƙaƙa al'amari na tsarki ɗin da kuma tausasa al'amari ta yadda wanda yake cikin hali na hadasi alhadasul asghar kaman bayan gida kamar fitsari to kaga zai zanto abu ne mai wahala a ce ya rasa ne dutsen da zai iya sarki da shi sabanin ruwa amma ruwa akan iya rasawa a lokaci cikin lokuta to saboda sauƙaƙawa sai annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi nuni zuwa game zuwa ga tsarkin dutse da wannan hadisi hadisun mursal hadisi ne mursal saboda urwatu bin zubair al-asadi tabi'iyun tabi'i ne ya kuma ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce kaza wanda kaga dole a sami alwasita alwasit bainahu wa bainan nabi alaihi salatu wassalam dole a samu wani tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda wannan wani shine wa sahabi domin tabi'i almajirin sahabi shi kuma sahabi almajirin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka mursal na hadisi kamar yadda karatun ya sha gabata a lokutan baya ba hujja ba saboda ne saboda ga cikin sharuɗa na hadisi ya zanto ya tabbata an ya kuna makabulan ya zanto karɓaɓɓe ima da darajatu siha au darajatul husn ima ya zanto hadisi ne ya kai matsayin sahi ko kuma hadisi ne wanda yake ya kai matsayin hasan da abin da yake dangantuwa ga haka daga cikin sharuɗa a samu mai ittisalus sart dabtar wat adalatar wat adamun الشذوذ adamun illa shuru guda nawa guda biyar sharuɗa guda uku daga cikin ijabiyya guda biyu kuma salbiya ijabiya wanda ya zama dole a same su cikin isnadi idan to sanadin ya sami idan to marawaitan amintattu ne idan to suna da mai karfin hadda waɗannan shirut na ijabiyya neman su ake cikin isnadi guda biyun kuma shirut na salbiyya sai kuma neman su zanto korarru ba a sami su ba cikin isnadi shine rashin illa da kuma rashin shuzuz to idan baka duba za mu ga wannan isnadin ya rasa ne a shirɗul awwal sharadi na farko shine mai ittisalu sanad saduwa isnadi an samu mai yankiya tsakanin shi tabi din dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an sami ne yankiya abinda zai sadar da shi da annabi babu shine wa sahabi to shi al-imam malik bin anas rahimahullah kamar yadda al-imam darqutni rahimahullah ke faɗa a kitabul ilal cewa daga cikin tsari al'ada ta shi al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah yin irsali na hadisi da kuma isqatu rajulin da rasa wani cikin isnadin wannan wani zai zanto sahabi ko ya zanto tabi to imam mali yana da wannan al'adar da naka sai ka samu hadisi anan mursal amma kuma sai ka samu ya zo mausulan kuma ya zo sadadde da ambatan sahabi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma Imam Malik amma imam eh, ko wata aka amma imam malik eh, rahimahullah sai zanto ya ambace shi a matsayin mai eh, mursa amma kuma asalan hadisin mausulan ne wani lokaci a imam mali yakan yi haka a babi na yanayin nishadi nishadi saboda haka babu nishadin sai ya koro isnadin gaba daga tabi'i zuwa ga sahabi zuwa ga manzon wasallam sai ce ga malami na tabi'i kaza ga manzon Allah wasallam sannan kuma saboda shi imam malik mursal hujja ne a wurinsa da shi da al'imam abu hanifa da kuma ruwaya daga al'imam ahmad bin hanbal rahimahumullah kamar yadda bayani ya gabata a kan wannan to al'imam malik rahimahullah ya rawaci wannan hadisi ga hisham bin urwa mursala kuma dukkan ruwat na muwatta waɗanda suka rawaito wannan hadisin ga imam malik sun rawaito shi ne a matsayin mai mursala ba mausulan ba in ban da ruwaya da taho daga suhunun zuwa ga abdurrahman bin qasim har zuwa ga abi huraira radiyallahu an kuma haka yake cikin ah, كتاب الموطان ابن بكير وند ابن عبد البر النمري رحمه الله تكن آه، التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد يكي سوى ون كسكوريني بابا يكي دومين ذكر المادة هشام بن أروه babu wanda ya rawaito wannan hadisin daga hisham bin urwa zuwa ga urwa bin zubai zuwa ga abi huraira haka kuma dukkanin almajiran shi imam mali bin anas babu wani wanda aka samu haka yace wannan kuskure abin da yake daidai shine ga aisha radiyallahu anha ga Aisha radiyallahu anha kuma kamar yadda Imam Malik rahimahullah ya rawaito wannan hadisi mursalan ga Hisham bin Urwa to haka Sufyan bin Uyayna kamar yadda yake cikin Musnad al-Humaydi rahimahullah shi kuma ga sufiyar bin uyayna shi kuma ga hisham bin urwa shi kuma ga urwa bin zubair cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an tambaye shi game da tsarkin dutse ya ce awala yajidu ahadukum salasata hajar shi ma mursala haka abdul malik bin abdul aziz bin jurayj kamar yadda yake cikin at-tamhid na ibnu abdul bar shi ma ga hisham bin urwa ga urwa bin zubair mursalan shi mursal to amma hadisin ya zo mausulan ta hanyar abi hazim min tariki abi hazim shi kuma zuwa ga muslim bin qurt shi kuma zuwa ga hisham bin urwa shi kuma zuwa ga Urwa bin zubair shi kuma zuwa ga aisha radiyallahu anha ita kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda suka rawaito shi musulan ta hanyar shi muslimin qurt shine al-imam abu Dawud cikin sunan abi Dawud a kitabu tahara haka al nasai cikin sunan nasai as-sughra da al a kitabu al haka al ahmad bin hanbal cikin musnad nasa haka al darimi cikin sunan nasa haka al-imam darqutni cikin sunan nasa wanda shi ya inganta shi ya ce istinaduhu sahihun a wata nusuka kuma ta sunan darqutni ce isnaduhu hasan haka al-imam abu ja'far al-tahawi cikin littafin sa sharhu ma'ani al zuwa ga ita Aisha radiyallahu anha zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam a matsayin mausula an gane don haka abin da yake daidai ga wannan hadisin hadisi ne mausula ba mursal ba Eh, akan samu hadisi ya zanto an kawo shi ta fuskar ruwaya mursalan kuma an kawo shi mausulan to wani lokaci ta fuskar dalilai sai zanto mursal din kuma shine daidai sai zanto wanda suka rawaito shi mausulan kuskure aka samu wani lokaci kuma sai zanto a zanto wasa mausulan din shine daidai wannan irsalin ya faru ne ta fuskar wani rawi daga cikin marawaita an gane ana samun wannan kamar hadisin anas bin malik radiyallahu an wanda yana cikin littafin amal yomi wal laila na ibn sunni haka ya zo cikin sahih na ibn hibban haka ya zo cikin littafin at-targhib wa tarhib na qawwam sunna al-asfahani anas bin malik radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ita sahlan wannan hadisin ta hanyar Hammad bin Salama shi kuma zuwa ga Thabit Thabit bin Aslam al-Bunani shi kuma zuwa ga anas bin malik shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu to dukkanin almajiran shi hammad bin salama sai rawato wani hadisin ne mausula sai alka'anabi abdullahi bin masalama bin ka'ana sai daga cikin almajiran imam malik bin anas shi kuma sai ya rawato shi daga hammad bin salama kamar yadda yake cikin adda'awatul kabir na imam al-baihaqi da kuma kitabu du'a na al-mahami shi kuma zuwa ga hammari bin salama shi kuma hammari zuwa ga malamin sa sabit bin aslam mursala cewa manzo Allah ya ce ba tare da ambatan Anas bin Malik ba to al-imam Abu Hatim ar-Razi kamar yadda yake kitabul ilal na Ibn Abi Hatim shi sai ya tafi akan cewa hadisin mursal ne abinda yake daidai kan hadisin mursal amma abinda yake daidai hadisi ne mausula shine daidai tunda dukkanin almajiran hamad su rawato shi ne mausulan in banda shi alka'ani to da aka kuskuren daga wajen sa an gane wannan kenan to wannan hadisi ya zo mausulan daga ita aisha radiyallahu anha don haka sai na shi hisham bin urwa rahimahullah waɗanda suka yi ruwaya daga gare shi sai zanto an sami sabani wasu sun rawaito daga gare shi kamar da kuka nan. mursala wasu kuma sun rawaito daga gare shi shi hisham bin urwa shi kuma daga amur bin khudaima an gane shi kuma zuwa ga umar bin khuzaima shi kuma zuwa ga khuzaima bin sabit sahabin annabi muhammad sallallahu shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun rawaito ga hisham bin urwa shi kuma zuwa ga abi wajaza shine yazid bin ubayd eh, ahadu siqat shi kuma zuwa ga umaratu bin khuzaima shi kuma zuwa ga khuzaimatu bin sabit shi kuma zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. wanda bayanin wannan ruwaya zai zo nan gaba kaɗan insha Allah to da haka wannan hadisi hadisi ne mausula sai dai eh, isnaduhu da'if saboda shi muslim bin kurt mastur ne kamar yadda yake kitabul jahi wa ta'dil na ibn abi hatim ar-razi rahimahullah mastur ma'ana ba a san shi ba shi yasa ibn hajar cikin taqribut tahzir ce masa maqbul ma'ana maqbul idza tubi'a kamar yadda ya bayyana a muqaddima ta taqribut tahzir wana idan aka samu wani yayi tarayyar ruwaya da shi wajen malaminsa to ana kan karɓi ruwayar sa amma in babu to falayyin hadis ba za ka karɓi wannan ruwayar ba kamar ana an gane wanda shi kadai ya kadaita da rawaito wannan hadisin ta hanyar Aisha zuwa ga Hisham bin Urwa zuwa ga Urwa bin Zubair zuwa ga ita Aisha radiyallahu anha to amma shi hadisin karan kansa kuma hadisin ne sahih hadisi ne mai ingantacce to ta yaya mun ce isnaduhu da'if hadisin sahihun me yasa abin da yasa hadisin ya zo ta wasu hanyoyi wanda kuma ya inganta ta waɗancan hanyoyi amma ta wannan hanyar isnaduhu mai da'if saboda shi Musulmin kurd an gane to ashe ka gona sai yake nuna maka cewa ashe za a iya sabon hadisi ya zanto da'ifun bi hadal isnad amma sahihun bi akhar hadisi ne mai rauni duba ga wannan isnadin amma kuma ya inganta bi isnadin akhar doni isnadin na daban to ka gona sai yake nuna hatsarin rawan hadisi kenan cewar wannan hadisi bai inganta ba akwai hatsari domin ta iya zantowa ya inganta ta wata hanya amma ta wannan hanyar bai inganta so da wani matsalar amma ya ta wata hanya kuma babu wani matsalar don haka sai ka ce hadisin nan mai rauni ne da wannan mai da wannan isnadi kaga in ya inganta da wani isnadi na daban ka kuɓita shikenan an gane wannan kenan to da haka hadisin ya zo ta wasu hanyoyi wanda kuma ya tabbata an gane wanda ma'anar hadisin ya zo ta hadisin salman al-faris an gane game da yin tsarki da duwatsu wanda hadisin salman al-farisi yana cikin sahihi muslim سنن أبي داود جامع الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه مسند الإمام أحمد بن حنبل haka ya zo ta hadisin abi huraira ta wata hanya wanda yana cikin sunani abi daud sunanin nasa sunan ibn majah da batun yin tsarki da dutse uku amma asalin hadisin yana cikin sahih muslim a kitabu tahara mukhtasara imam ya kawo shi a takaice game da batun hani kan fuskantar alƙibla ko ba ta baya yayin biyan bukata amma abu daud an-nasa'i ibn majah su kuma sun ambatu batun ne a tsarki ga duwatsu guda uku. wanda shi ma ya inganta an gane ba ya inganta bi sinadin hasan sannan ya zo ta hadisin as-sa'ib bin yazid as-sa'ib bin yazid wanda yana cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani haka ibnu abdul bara an-namari ya fidda shi cikin at-tamhid haka ya fidda cikin al-listi'a amma shi isnadin sai na da rauni haka ya zo ta hadisin abu ayyub al-ansari khalid bin zaid ina cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da al-mu'jam al-awsat amma shi ma isnadin suna da rauni saboda isnadin akwai abu shu'aib al-hadrami abu shu'aib al-hadrami wanda majahul sannan ya zo ta hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yana cikin sunan dar qutni da asnan kubra ta imam al bayhaqi amma shi ma bai inganta ba saboda isnad akwai zam'atu bin salih wannan da'if ne jiddan kuma illa ta bi asali ga hadisin hadisi ne mursal kamar yadda imam dar qutni ya rawaito cikin sunan nasa aidan zuwa ga shi tawus bin kaisan cewa manzo Allah ya ce wanda wannan shine daidai kan hadisin cewa mursal kuma ga wannan illata zam'atu bin salih sannan ya zo a hadisin sahal bin sa'ad sa'idi radiyallahu an wanda yana cikin asnan darqutni da asnan al kubra ta imam al bayhaqi da kitab al duafa na abu ja'far al-uqayli shi ma bai inganta ba saboda cikin isnadin akwai ubay bin abbas ubay bin abbas wanda yana da matsala wanda a tarjumar sa ne ma shi imam al-uqayli ya fitar da hadisi wajen bayanin hadisan sa masu matsala cikin kitabul du'afa na shi abu ja'far al-uqayli rahimahullah an gane sannan ya zo ta hadisi shi khuzaima bin Fat khuzaima bin wa bin thabit wanda bayanin sa ya ambata ya ayi gabata a baya wanda hadisin sa yana cikin sunani abi dawud da sunan ibn majah da musnad al-imami ahmad bin hanbal da sunan darqutni da sharhu ma'ani al-asar na abu jafar at-tahawi shi ma bai inganta ba cikin isnadin sa akwai amr bin khuzaima wanda majhul ne. ya zo kuma ta hadisin jabir bin abdullah al'ansari wanda yana cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal shi ma bai inganta ba saboda akwai abdullah bin lahiya cikin isnadi an gane to saboda kaga madogara kenan a wannan babin hadisin wa kenan hadisin salman al-farisi hadisin wa abi huraira sai kuma ragowar hadisan shashin su zai karfafi shashi sai kuma hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yana cikin sahihil bukhari da sunani abi daud da manzo Allah ce nemi mun duwatsu guda nawa guda uku sai ya samu guda biyu ya zo kuma da cikon na ukun a matsayin mai kashi a ruwaya cikin sahih na ibn khudaimah cewa rausatu himaha. kashi ne na jaki sai manzo Allah ce innaha riks riks riksun aw riksun kilahuma ma'ana wahid ai wannan najasa ne a ruwaya cikin musnad al-imam ibn hanbal da sunan ad-darqutni da sunan kubra ta imam al bayhaqi sai manzo Allah ce ka je ka zo min da wani dutsen na dabu ka je ka zo min da wani wannan i'tini bi hajarin i'tini bi ghairiha an gane wannan kenan za ka idan muka duba wannan hadisi za mu ga yana batu ne akan yin tsarki da duwatsu da batu kuma kan adadin dutsen da za a yi da za a yi tsarkin da shi shi ne dutse da wa dutse uku dutse uku shi ne nan malamai sai suka tattauna a al’imam abu hanifa rahimahullah da al’imam malik rahimahullah fil mashahuri an su sun tafi kan lura da al al'inqa ma'ana samuwar tsarkin abin ne nan ko da dutse ɗaya ne idan tsarkin ya samu to wannan ya isar ba sai ka kai ga dutse biyu ba ko dutse uku amma shi al'imam abu hanifa ya ce idan kai da ɗayan bai samu ba to sai ka tafi ga biyu ka tafi ga uku in ma bai samu sai ka tafi zuwa ga saman haka sannan kuma ya zanto sarki ne ga abin da yake ta bangaren al-makharaj abin da ya fita kamar bayan gida an gane amma abin da yake ba ta bangaren al-makharaj ba to ba batun tsarkin dutse kuma sai dai ruwa wanda kuma shine zancen al-imam malik bin anas kuma shine zancen al-imam shafi an gane to amma al-imam shafi'i da al-imam ahmad bin hanbal su kuma sun tafi akan game da tsarkin dutse sai an hada abubuwa al-inqa'u wal-adadu al-inqa' samu tsarkin gusar da najasar sannan kuma ma'a wujudil adadi tare da samuwar adadin kuma na duwatsu nawa uku na duwatsu wanda wannan shine abin da yake daidai saboda in muka duba ah, hadisin salman za mu ga manzo Allah ma ya hana a yi tsarki da kasa ne dutse uku bacin umarni ne kuma a yi tsarki da dutse uku din ta kuma ragowar hadisan da bayanin su ya gabata don haka wannan shine daidai to amma su suna duba cewa ai ya zo a hadisi wanda yana cikin sunani a biyar sunan ibn majah game da tsarkin dutse din cewa wanda ya yi mara to ya yi mai ba komi a kansa ya yi daidai ma'ana wanda ya yi mara to ba komi a kansa ya yi wanda wannan hadisin ya zo cikin sayi bukhari ta hanyar hadisin abi huraira cewa man jimara falyutir wanda zai tsarkin dutse to ya yi mara to a wancan hadisin cewa wanda wanda yi mara ya aikata sau daya to ko sau uku ya yi wanda ma ta kaito akan daya to fala harj babu komai a kansa cikin sunan abi daud usman ibn naja to wannan ƙarin na cewa fala haras babu komai a kansa sai suka to kaga wannan nuni akan cewa zaka iya takaituwa ma akan ka ɗaya kira. tunda ma ra'ayi daga ɗaya ne ko ba ka ba sannan aje uku sannan bakwai sannan tara sannan aje sha ɗaya sha uku an gane suka ce ta wannan hadisi yana nuna akan batun babu laifi wanda ibn hajar cikin fatahul bari wannan ƙarin ya hassana shi tare da kuma cikin taqribut tahzib ya bayyana shi al-husain al-hubrani majhul ne da kuma cikin littafin sa at-tulkhis al-hadir wanda kuma shine abin da yake da hadisi ne da'ifi bai inganta ba in ma ya inganta misali to yana nuni akan mara wacce yake nufi mara ma'anan ɗaya ko uku ka ga ma'anan uku kamar yadda ya zo kuma a ragowar hadisai ne sannan suka ce kuma ga wannan hadisin na shi abu bin Mas'ud cewa manzala ce nemi mun duwatsu sai ka dutse nawa dutse biyu suka ce inda sharadi ne cewa sai dutse uku to kaga da manzala ce nemo na uku da ba kuma ruwaya ta gabata manzala ce masa ne ya nemo na uku wanda mun ambaci ruwaya cikin musnadul imami Ahmad bin Hanbal cikin sunan Darqutni asnan al-kubra imam al-Baihaqi wanda alhafiz ya inganta cikin fatahul bari don haka yan uwa in mutum zai yi tsarki da dutse zance mafi inganci ya samu duwatsu guda uku wannan shi duwatsu guda uku waɗancan a imma kuma eh, ba wai bisa son zuciya suke wani eh, ijtihadi dan ƙoƙarin samarwa da al'umma mafita to mai ijtihadi kuma zai iya yin ijtihadi ya zanto ruwaya ta boye gare shi bai santa ba inda ta bayyano ba zai ma kai ga yin ijtihadi ba to da haka in yayi daidai yana da lada biyu in yayi kuskure kuma yana da mai lada daya kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim a ruwaya cikin al-mustadrak na abu abdul hakim da sabu cewa lada goma amma ruwaya ce bata inganta ba an gane saboda haka ijtihadin su al-imam abu hanifa su al-imam malik ijtihadi ne wanda ke suna da lada babu wani wanda zai yi magana cikin su wai dan me dan son zuciya ko dan ya saba wa sunna kai tsaye kamar yadda muke a yau a wannan lokaci kowanne yana yi ne don kokarin ne wato ainihin neman abin da yake a wato ainihin gaskiya an gane Sannan a wannan hadisi mun fahimci cewa in za a yi tsarki da dutse sai dutsen da yake ne tsarkakakke ba wanda yake jisa ba shi sa maka ce mai alistitaba kaga ba. abin da yake mai tsarkakakke ba mai najisa ba da haka duk dutsen da yake dauke da najisa ko kuma abin da yake najisa ne to nan ba za a yi wato anishin tsarki da shi ba kuma ko da an yi tsarkin to tsarkin bai yi ba shi yasa da ibnu mas'ud radiyallahu anhu ya ka manzo Allah kashin jaki yace a sai ya jiba da wannan kashin fa alqa rawfa wa qala innaha riksun innahu rijsun shi yasa ruwa cikin sunan dar kutni game da a ce za a iya yin tsarki da kashi da kuma kai sai ce a huma la yutahhira ai su ba sa tsarkakewa ba sa tsarkakewa to kaga shi kashi zai iya zantowa kashi ne nisa zai iya zantowa kuma ba mai ba ba nisa ba in ma zantowa ba nisa ba to manzala Allah ce ba ne ba ya tsarkakewa in kuma ka ga zanto na abin da yake dama aslan najasa ne to kaga zanto su najasa kuma ga zanto su dama ko baya ne ba ya tsarkakewa ne an gane sannan mun fahimta a wannan hadisi yadda sahabbai suke damuwa da al'amura na addini wajen tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kan al'amura na addini mun fahimci haka sannan kowa mun fahimta a wani hadisi shari'an yin tambaya ga abu kafin ka aikata abu kaga sai suka yi tambaya sai manzala ce a wala ya jido ahadukum salasata ahjar to in za ka yi abu da sunan addini ka yi tambaya kafin ka yi abu sabanin mu a yau sai mutum ya gama dagula al'amari sannan zai tambaya sannan zai tambaya haka za ga mutum ya bugo waya game da masalar aure ai kaza da kaza ya faru sai ka ji wata wata ma dagula ce ake wanda shi ne kafin abin ya faru a yi tambayar amma idan aka ce za a aiwatar da abu kafin tambaya ta sai a samu barna mai tarin yawa shi yasa wancan hadisin na abdullahi bin abbas wanda yake cikin sunani abi dawud haka ya wata hadisin jabi bin abdullah sunani abi dawud sunan ibn majah sahabban da suka yi tafiya lokacin sanyi ɗaya daga cikinsu kuma yana da rauni a ka saboda haka suka ɗan zauna a wani wuri don gajiye tafiya su ɗan samu su huta bacci ya kwashe sai ya mafarki cikin baccinsa da ya farka sai ce ga abin da ya faru gare ni shin akwai rangwame ma'ana na iya ce masu kace a ina ai ba wani rangwame da za mu sama maka kawai kai wanka tun daga ruwa eh, ai ita tayyama daman falamta juma'an ne fa tayamma musa'idan tayyiban to amma tun daga ruwa to in kuntum junuban fa kenan faghtashi sai ku yi wanka to saboda imani irin na sahabbai ai kawai sai wankan ka da eh, wankan kuma wannan wankan sai zama sababin rasuwarsa saboda ruwan sanyi ya shiga kansa da aka zo sai aka ambata wa maza su sai ce qataluhu qatalahum Allah sun yi sun rasar da rayuwarsa Allah wajen wannan aikin nasu ala sa'alu iz lam ya'lam fa inna ma shifa'ul is su'al to shi me yasa ba za su yi tambaya ba lokacin da ya zanto ba sani ba ai warakar jahilci shine mai tambaya warakar jahilci shine mai tambaya shi yasa Allah ce wa ma arsala min qablika wa ma arsala min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lam ku tambayi ma abuta zikiri fi an-nahl wa fil anbiya wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun to kullum mutum ya zanto mai tambaya cikin addininsa. to zai zanto al'amuransa suna tafiya daidai wa daidai amma rashin tambaya game da al'amura na addini ana yin su da ka to wannan yana nuna cewa addini ba shi da muhimmanci wajen mutane domin dukkan abin da yake mai mahimmanci to ba za a masa haka ba inda mutum zai kamu da rashin lafiya an gane zazzabi ko ciwon kai ai ba zai je kemis ba kawai ya ce kai famasi miƙo min wancan magani miƙo min wancan miƙo min wancan tunda duk sunansa mai magani ko ya zo ya haɓaka a bakinsa ya bi shi da ruwa zai yi ai ba zai sai ya yi bayani ce ai zazzabi ne yake damuna ko ciwon kai ina son maganin ciwon kai sai sai ya yi tambaya kuma duk abin da fama sun ya gaya masa cewa za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza ka kiyaye to zai kiyaye kuma zai kiyaye amma lamari na addini wanda shi ya fi zama dole a samu haka sun da wancan hashashe ne tsammani ne ba wai tabbas ba ne hashashe ne amma lamarin addini ba tabbas ne tabbas addini gaskiya ne kuma tabbas za a mutu a game da Allah kuma Allah zai sakamako amma wancan hashashe ne da tsammani ko hada hada ne amma saboda gamsuwar da kai cewa wannan kwararren likita ne kuma lalle maganin nan yana yi kana sha kuma sai ka samu lafiya li ajali yaqinik لأنك تيقنت بأنه دواء لهذا المرض وهذه الإلة an gane? to kaga yadda sahabbai suke rayuwa kenan shi yasa suka sami matsayi wato anishin wajen Allah subhanahu ta'ala sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi wato sauƙi na addini wato addini ko da shi yana kula da bangaren sauki ba bangaren tsananta ta yadda ba kulle kofa ba cewa dole in dai tsarki ne sai da ruwa ba a kulle wannan kofar ba in ba ruwan to gami ya dutse saboda sauƙaƙawa siya wata sahihi. shi yasa dukkan abin da ya gami tsanani to ba addini ba shi yasa aisha radiyallahu anha kamar da yake cikin sahih al-bukhari da al-adab al-mufrad bil bukhari aidan da sahih muslim yake cewa ma khuyyira rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ba lam yakun ithma ba ta ubai manzo Allah zabi ba tsakanin al'amura guda biyu sai ya zaba abin da yake shi mafi sauki mutakar dai bai zama laifi ba haka manzo Allah yake rayuwarsa shi sa hadisin eh, abi huraira cikin sahih bukhari ce inna dina yusrun ruwayar imam an-nasa'i cikin sunan nasa'i inna hadha ad-dina yusrun wannan addini addini wanda yake da sauki babu kuntatawa saboda ka'ida la yukallifu la nafsan illa wus'aha yanzu inda an ce dole sai ruwa ne kadai za a yi tsarki da shi an samu kuntatawa ko ba a samu ba eh an samu to tunda an samu kuntatawa sai aka kawo mai sauki shine yin amfani da duwatsu da haka ma ka'ida ce fiqhiyya daga cikin al-kulliyatul khams jigajigan ka'idoji guda biyar na fiqh al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al-mashaqqa tajlibu at-taysir wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khalaqa al-insanu an gane bu'istu bil hanifiyati samha an gane ahabbu al adyan ila Allah al hanifiyatu samha kamar yadda yake cikin al'adar mafar na Imam Bukhari addinin Allah shine addini wanda yake da sauki to da haka mu kula da kyau kwarai da gaske Eh, duk inda tsanani yake da tsanantawa ba addini bane muna nesa da shi muna nesa da shi duk kuma wanda ya dauki tsari irin wannan to zaka samu karshe kuma ya bar addinin gaba daya wanda wannan shine abin da ya kai al-khawarij ya kai al-mu'tazila har suka fara ma tuhumar manzo Allah cewa shi ma na aikata laifi da ya tabbata cikin bukhari da muslim manzo Allah ya rubuta cewa i'idil ya rasulullah kai adalci ya rasulullah haka akai kuma haka akai to wannan ba tuhuma bace tuhuma ce amma karshe ne ya faru kaga suka waye gari suna kafurta wasu daga cikin sahabbai suke kafurta dukkan wanda yake ya aikata laifi da yake kabila ce mai kasance ya fita daga musulunci saboda zurfafawa saboda wuce iyaka to idan kuma ka ci sauki ba wai kuma sauki a mahanganka ba kamar da ibn qayyim yayi magana cikin zazul ma'ad ya dai khairul ibad sauki a mahanga ta shari'a domin idan sauki a mahanga kai to akwai matsala ne domin zai iya zantowa abin da yake mai sauki a wurinka kai a mahangarka kuma shine mai wahala a mai a wurin wani abin da yake mai wahala a wurin wani kuma shine mai wahala a mai a wurinka da haka abin da ake nufi da sauki sauki a mahanga ta ne ta ainihin shari'a shi yasa anas bin malik kamar yadda yake cikin sahih bukhari yace ban taba ganin mutumin da yake mafi sassauta sallah ba kuma mafi cika ta irin wa irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sallar za a yi ta yadda take kuma an sassauta shi yasa usman bin abil as kamar yadda yake cikin sahih muslim yace karshen abin da manzo Allah ya min alkawari a kansa muka rabu a kansa shine in zan ja mutane sallah in sassauta kaga dole at-taysir at-taysir fi din amma tsanantawa zafin kai da wannan ba addini bane Allah samu wani lafiya to ina gani sai mu tsaya nan tunda shine darasi na farko a dawowar mu kuma hadisin gaba yana da tsayi kuma yana da abubuwa da yawa insha Allah kuma gashi lokacin ma ya cika mun samu awa daya wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah ah, dukkan abin da sunan dutse zai gaskanta a kansa eh, ma dama yasduqu alaihi ismul hajar fa huwa hajar an gane wannan mutukar dai sunan dutse zai gaskanta a kansa to magana ta kare na eh dai abin da yace dutse ce amma akwai fahimtar eh, tola sai faɗin daga ra'ayin daga ra'ayoyin malamai an gane suna ganin za a iya yi amma dai dutse shine ne ya ambata na'am ah. eh ga da yiwuwa a da wajen amma san da ya tashi ya zama yana cin bukari sai ya shiga wani aiki ya yi bukari sai ya tsarki da ruwa da kuma ya mutu sai ya yi na'am babu komi eh, babu komi daga baya sai in yi samu dama sai abin nan duk da yake mafi kyau shine yi taskhil ya dima ruwa yawa ya dima ruwan yayi wankan wannan shi yafi amma in duk wannan din ba zai samu ba to babu laifi sai ya taimama sai je yi sallah na'am da ya shiga mataki eh na'am ba ah, zai ce sai ya kuma yin na a wannan ya isar ai eh, ya isar ai eh. sai dai daga ba in ya samu in ya samu dama ya dumama ruwa to sai ya yi wanka bayan ya yi wannan taimama din sai ya yi wanka eh sallah kuma ta yi eh eh zai je masallaci ya sallah ai ba babu babu babu janaba eh. babu janaba wannan tema ta ta dauke ai eh. sai dai ko in yi eh, samu dama daga ba sai yi wanka eh sai yi wanka eh kamar yadda yake hadisin Imran bin Hussein cikin sahihi wannan shi na'am to masha alhamdulillah to ga wannan shi eh bari abin na'am eh na'am a ah, ba sai kasu daga kaza da kaza yi tambayar ka kawai نعم نعم أشياء إنما البيع عن تراضي كمان لك اسم ابن ماجه shi ciniki yana gino ne kan yarjejeniya kamar aikensa kai eh, kamar aikensa kai ne ka bashi kuɗi je siyo ma kaya kamar matsayin haka ne wannan bai shafi bangaren garar ba bai shafi bangaren jahala ba kaya ne ake saida kuma ga kayan kuma ya gaya ma ga yadda suke kuma za a kawo ya ce ka bada kuɗi ka bada kuɗi ya je siyo kayan kuma rana kaza ce zai kama kuma rana kaza ya kawo maka wannan kenan to wannan ne shi ma daban kuma da batun abin da ya kira da kayi nayi eh kayi yi to shi wannan baya halatta an gane shi wannan baya halatta eh, tunda hadisi ya tabar cikin sunani abi dawud da wani sa cewa manzana ce la tabi'i ma laysa indak duk abin da baka shi kada ka siyar to ka kai nayi kaga shi baka da kayan amma mutum zai shigo kasuwa sai ka tare shi me kake so kaza nake so sai ka ce ina da wannan ina da kayan saboda ka farashin su kaza ne sai ka biya wani shago kuma sai ya karbo to na shi baya halatta amma shi wannan kayan ne ga su ya gaya ma a wuri kaza suke kudin su kaza ne ka ba da kudi sai a kawo ma ka ba da kudi sai aka je a kawo ma ka gane bambancin wannan da wannan to wannan shi ne eh, sai batun tambaya akan eh, mastur da majhul idan aka ce majahul shi majahul ya kasa kaso biyu akwai majahul ayin da kuma majahul hal idan aka ce majahul ayin ne wanda ba a san wani marawaici ta hanyar ba sai mutum daya mutum daya ne tal aka san yayi ruwaya ta hanyarsa amma idan aka ce majahul hal majahul hal wanda ya zanto ba a san wani yayi ruwaya ta hanyarsa ba sai mutum biyu kuma shine mastur kuma an gane shi ne mastur kuma shi ne majahul hal eh wannan shi alhamdulillah yau subhanaka allahumma bihamdika nasu lisan alhamdulillah rabbil alamin insha Allah